da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da goma ga watan oktoba hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari uku a dubu biyu a yau goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas afuwan muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadith wanda babban malami a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar Na na'am a nan anawa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمبتدئ فالمبتدئ إذا صلى فقد أحسن wato kaga shi dan bid'a idan yayi sallah ai ya kyauta ko ba ma tare da shi a wani bangare ba ma tare da dan bid'a ta bangaren bid'ansa amma ta bangaren sallah muna tare da shi an gano wannan in yayi sallah hakika ya kyauta ah, fasalli ma'ahu ma dama lam yakfur saboda haka kai sallah tare da shi dan bid'a din matukar bai kafirta ba shine sharadi kai sallah tare da shi matukar bai kafirta ba kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce cewa bid'a ta kaskashi nawa za ka kashe biyu akwai bid'a mukaffira akwai bid'a gairu mukaffira to in ya zama to bid'ansa gairu mukaffira ne to kai sallah a bayansa shi wannan dan bid'a an gane amma babu ruwanka da me da bid'ansa kamar a ce misali ka je masallaci wanda suna yin sallah yadda muke sallah amma daga an idar da sallah sai a kama daga murya a kawo salati goma goma ga annabi a karanta fatiha kafa kaza da kaza a ta daga murya ana amsawa sai a karanta kaga wa'annan muna tare da su a wajen sallah amma ba mu tare da su a wajen wannan bidiya ne da zarar sun fara wannan sai mu kwashe takalmar mu bi ban kwana da masallaci ina ba zan gane wannan to irin wannan kenan ko misalin mutane wato suna yin zikiri irin na sufaye din nan amma kuma ba sa faɗin kalmomin da ya fitar da su daga musulunci to wannan zikiri da suke yi da murya gaba ɗaya murya gaba ɗaya wato a haɗe suna yi da murya ɗaya bir'a ne shi karan kansa an gane ko da saboda haka ba ma tare da su akan wannan bir'a da suke yi Ba ma da zaran bir'a ya janyo kafirci ba sai suka zo suka nuna cewa suna da aƙida wanda ke nuna wato sahabban annabi gaba ɗaya sun yi rida ko suna da aƙida wanda ke nuna cewa ana yi wa shehunansu wahayi kamar yadda ake wa manzanni ko kuma shehunansu ana yi musu suna yin isra'i da miraji yadda manzan Allah ya yi isra'i da miraji kullu ra'ayi yadda manzan Allah ya yi isra'i da miraji su ma shehunansu suna yin isra'i da miraji haka nan ko kuma shehunansu suna da iko su halatta su haramta irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kaga wa'annan bid'an ya kai su ga da kafirci to irin wannan baya halarta abin sallah an gane wannan ko shine abinda malam ke nufi dan bid'a idan yayi sallah ya kyauta a nan bangaren bangaren sallah fa salli ma'ahu ma dama lam yakfur kai sallah tare da shi matakar bai kafirta ba na'am in ka kafara fala salata wara'a amma idan ya kafirta ba idan ya kafirta ba a yin sallah a bayansa lakin ma dama hadha al da fi islam sai dai matukar, wannan dan a yana cikin da'ira ta musulunci wa tasallata alaina wa salla bina kuma ya samu rinjaye a kanmu, kuma ya zama to yana mana sallah ya samu rinjaye a kanmu yana mana sallah da karfin tsiya saboda shi hukuma ne misali an gane sai yana amfani da karfin gwamnati yana mana sallah ga shi dan bid'a san salli ra'a to wannan za mu yi sallah a bayansa idan amkanana an nabu'ud an bi zuni mafati yawa idan zai yi a gare mu mu nisantar da shi daga limanci ba tare da an samu mafasi ba ba tare da an samu barna ba wana shi bi imamin sunniye buzo da imami wanda yake ahalu sunna in zai in zai yi mu nisan da shi daga limancin ba tare da an samu banna mai yawa ba sannan mu zo da limami ahalu sunna ba salafi fa hadha yajibu alaina to wannan ya zama to wajibi a gare mu bi haka to wani limami ne wanda dan ikhwanul musulmi? ko limami ne sururi ko limami ne hizbi wato mai kungiyanci wanda zai ce duk mutumin da baya cikin kungiyanmu wato ko da ahli sunna ne ba mu yarda da sunnan ki ba wato ma'ana kafin a yarda da sunnan ka dole sai ka tsayyada kanka da wata kungiya inda ya faɗi haka gashi kuma ka yi riko da kitabu wa sunna akan fahimta na salafin salih sai ce dole ne sai ka bi kungiyarsa karkashin malaminsa karkashin al-mu'assis al-awwal misali in ba ka yi koyi da shi ba ko da kana ruwan sunna ne babu ruwan shi da kai kenan sunnan ka yana da alaka da kun wannan malami in baka bi shi ba kai ba ahlus sunna bane sunnan ka na tare da kun wannan kungiya in baka bi ta ba kai ba ahlus sunna ba to wannan ya zama hizbi to irin wannan idan ka bi shi sallah ka san ka bi shi sallah ne a matsayin dan bid'a amma gairu mukaffira an gane wannan ko to wannan za ka yi sallah a bayansa amma babu ruwanka da ƙungiyancinsa babu ruwanka da bid'ansa shi wannan misali a gani in zai yi irin wannan limami mu cire shi mu kawo limami ahlus sunna wanda ba shi da irin wannan tunanin kawai shi a wajen shi tun mutumin da ya riko da kitabu wa sunna duk inda yake ko yana tare da malamin mu ko bai tare da malamin mu ko yana tare da kungiyar mu ko bai tare da kungiyar mu almuhim da sunna an gane sunna yana gaba gare shi fiye da komai to irin wannan in har zai yi mu samu irin shi to sai mu cire wancan dan hizbiya din wancan dan ikwanul muslimin din wancan dan tabligh din wancan kaza wancan kaza mu cire shi sai mu zo da ahlus sunna ya mana limanci an gane wannan ya zama to wajibi a gare mu ko karkashin marra aminku munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adaful iman ko duk wanda ya ga abin ki daga cikin ku ya canza da hannunsa in zai iya in har ko ba zai iya ba fa bil lisani wato ya kyamaci abin ya canza da harshensa in ba zai iya ba fa bi kalbi to ya canza da zuciyarsa wannan shine mafi rauni daga cikin imani an fahimta ko aha wa idza ajazna wa idza ajazna sanusalli to idan mun ga ba ya zama to idan mun ce za mu cire shi za a yi kare jini biri jini za a daɗe ana fitina ana yaƙi nan, sai mu kyale shi mu yi sallah a bayan shi tun da bai kafirta ba an gane kamar yadda Usman na Affan ya yi karatun da muka yi satin da ya wuce Usman na Affan shine amirul mu'minin gaba daya na duniya sai ga wasu mutane sun zo yan fitina yan khawarij sun zo sun kewaye gidansa da suka ce wa gidansa suka hana shi fitowa sallah da lokacin sallar juma'a yayi shi ne sai mutane ke tambayan usman dan affan cewa gashi nan a lokacin sallah yayi kuma kai din nan an hana ka fitowa kuma wanda zai mana limanci yanzu wato imamu fitina ne wato jagora na fitina shi ne zai mana limanci to yanzu ya zamu shin za a bi sallah ne ko kuma kowa zai sallah shi kaɗai ne sai Usman dan Affan Allah anhu ya nuna cewa as-salatu ahsanu ma ya'malu nas fa idza ahsana nas fa ahsin ma'abu. sallah shine mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa idan mutane sun kyautata sallah to ka kyautata sallah tare da su wa idza asa'u idan sun munana fashali bi sa'atuhum muna na munanawansu an fahimci wannan kaga sai usman ya nuna ne shin a yi musu tawaye ko abin su duk da cewa yan bid'a ne su duk da cewa yan tawaye ne su amma sai usman ya ce tun da dai sallah ne ai da mu da su gaba ɗaya mun yi ittifaki a wajen sallah amma mun bambanta a ina bangaren bid'a da kuma me tawaye bangaren bid'a da tawaye ba ma tare da su amma muna tare da su wajen sallah ku yi sallah a bayan su ni ma zan yi sallah a bayan su ku fahimci wannan aha ولهذا حدد الله مواقيتا للصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام أكدها wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ya haddade wato ya sanya iyaka ga lokutan sallah kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma wato ya karfafa wannan al'amari وأخبر أنه ستكون أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرط الموتى ما يباب الأباري cewa za a samu wasu shugabanni wato suna jinkirin sallah zuwa ga ainihin wato suna jinkirin sallah irin yadda ka samu makura na matacce idan mutum aka makure irin makura na mutuwa saura kaɗan ya mutu kaga ya kusan mutuwa to su ma suna jinkirin sallah saura kaɗan rana ya faɗi yadda ka san matacce in an makure a mutum da yake raye idan an makure shi irin makura na matattu wato makura wanda yake kashe mutum zai zama saura kaɗan ya ne ya mutu to su ma za su dinga jinkirta sallah saura kaɗan rana ya faɗi kaga an kamanta wato irin shaƙan da ake wa mutum irin shaƙa na mutuwa aka kamanta shi da jinkirin sallah lokaci ya wuce saura kaɗan rana ya yi ya faɗi an gano wani ko na al-tali tali ikan hadisin a yushiru shekh ilal hadisin da bi rawahu muslim bi raqam sala arba wa salatuna eh wannan hadisin da ke magana akan shuwagabanni da za su ringa jinkirta sallah zuwa ga makura irin na mutuwa an gane yana ishara ne zuwa ga hadisi wanda muslim ya ruwaito da rakami na 534 kitabul masajid wa mawadi'us sala a kitabul masajid da kuma mawadi'us sala min hadisi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa lafzu daga hadisin abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda lafazin hadisin an al aswad wa alqamata qala an karbo daga aswad da alkama sun ce ataina abdullahi bin mas'ud fi darihi fa qala mun je wajen abdullahi bin mas'ud a gidansa sai abdullahi bin mas'ud ya ce a salla haula'i khalfakum shin wa'annan mutanen sun yi sallah a bayan ku fa qulna la sai muka ce a'a ba su yi sallah a bayan mu ba qala fa qumu fa sallu to ku tashi ku yi sallah falam ya'murna bi azanin wala iqama bai umarce mu da kiran sallah ba kawai kama shugabanni ne shugabanni yake magana tun da ba su yi sallah bayan ku ba kuma gashi lokacin sallah ya yi ku zo mu yi sallah amma ba maganar kiran sallah an gane bai umarce mu da kiran sallah da tsama ba kila mun kira sallah muka daga murya za a ji kuma shugabannin suka ji mun daga murya an kira sallah za su zo su hukunta mu an gane to dole ne za a yi amfani da hikima wajen yin sallah ɗin? qala wa na kuma khalfa sai muka tafi muna so mu tsaya a bayan Abdullahi bin Mas'ud ya jagorance mu fa akhadha bi aydina wato muna so mu tsaya a bayansa sai kama hannayen mu فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله sai sanya ɗaya daga cikin mu a gefen dama sai kuma a gefen ina a gefen hagu wato ma'ana mu biyu muka tsaya a baya ɗaya gefen dama ɗaya gefen hagu قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا يسير لوكا تشندا واتو يركو وشي عبد الله بن مسعود sai muka ɗaura hannayenmu akan mu. irin yadda aka saba in za a yi rukuda mu ana ɗaura hannaye ina kan gwiwa ko qala fadaraba aydiyana wa tabbaqa baina kaffai yace sai ya bugi hannayenmu ya nuna mana cewa mu kalla sai yayi tadbiki tsakanin kafukansa shi shine mutum zai yi ruku'u wato hannayensa suna cikin abin ɗinsa yau haka sai eh, ya yi ruku'u hannayensa na cikin gwiwa an gane to da can ana yin sallah a haka amma daga baya an shafa wannan hukunci na tadbiki abdullahi bin mas'ud shi wato sai ya yi tarbiki tsakanin kafukansa a ah, kuma adkhalahuma bayna fakhidayhi sai ya shigar da ainihin wannan tafuka tsakanin cinyoyinsa shine tarbikin. an gane ko qala falamma salla qala innahu satakunu alaikum umara kina abdullahi bin mas'ud a lokacin ya dauka tarbiki shi ne sunna bai san arga'i ne ba an shafi a lokacin nan a lokacin da abdullahi bin mas'ud ya yi da sallah sai ke cewa innahu satakunu alaikum umara lalle yanda lamarin yake wasu shugabanni za su kasance a gare ku yu'akhiruna as-salata an miqatiha suna jinkirta sallah daga lokacin sallah din wa yakhnaqunaha ila ila sharakil mauta suna matse sallan suna takure sallan zuwa ga irin makuran nan na mutuwa suna shaƙe sallah zuwa ga irin makura na mutuwa a gare sallah suna bari lokaci ya kusan wucewa فإذا رأيتموهم قد salata min iqatiha Idan kun ga su shugabannin nan sun yi jinkirin sallah to ku ku yi sallah sallah a lokacinta kun gane sai ku je ku ɓoye a cikin ɗakunan ku ku yi sallar jam'i ku yi sallar jam'i akan lokaci kun salatakum ma'ahum subhatan sai ku sanya sallar ku tare da wannan shugabanni ya zama nafila kun gane ko kun riga ku yi sallah a gida akan lokaci saboda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah ya kasance ga mu'minai wajibi wanda an sa mai lokaci to tunda shugabannin suna yin jinkirin sallah kan lokaci saboda tsaban mulki shi ma sallah ana nuna mai mulki an gane yayi to saboda haka ku din nan sai ku yi sallah a dakunan ku akan lokaci sannan idan lokacin sallah ya zo na shugabannin sai ku fito dan ba ku fito ba za su aka muku kuma za su yi muku hukunci mai tsanani cewa ba yin sallah ko da sun san kuna sallah in ko kuna jinkirin sallah sun sani a in kuna sallah akan lokaci sun sani za su ce kuma su tawaye kuma shugabanni ne masu tsauri za su iya kashe mutum ko su yi masa hukunci mai tsanani ko su daure shi to sai ku yi sallah ku a koye ka ku nuna ko ku yi sallah sai ku dawo ku zo ku bi nan shugabanni sallah Ah, wa idza kuntum thalathatan fasallu jami'a idan ku kasance ku uku ne ku yi sallah gabaki daya wa idza kuntum akthara min zalika falyummakum ahadukum idan kun zama to wannan yawa ku bi uku yawa to yayi muku limanci amma fa a koye ko وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه إذا أنكم يا يركوع ويشنفذ الذراع إذا كان تشيوينسا wani ila ɗayan ku wato ma'ana ya shimfiɗa a zira'in sa kan cinyoyin za wal ya wal bi wal yajna wal yutabbiq baina kaffai kuma ya lankwasar da tafukan sa kuma yayi tadbiki ya hada su ya lankwasar da su sai ya hada su ya hada tsakanin tafukan sa فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه wato kamar ni ina kallo zuwa ga irin sabawan yatsun yatsun ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai ya nuna musu yadda abin yake ya nuna musu yadda ake tasbihi hannaye su biyu a shigar da su cikin nan an gane hannayen su saba wa juna وشرق الموتى بفتح الشين والراء fihi ابن العربي فيه معنيان ونشرق din da fataha na shinun da kuma ra'u wato ibn al-arabi al-lugawi yana cewa wannan ma'ana yana da ma'ana guda biyu أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار ɗayansu lalle rana a wannan lokaci shi ne ƙarshen yini ba saboda haka rana ya faɗi nama tabqa sa'atan thumma tagib kawai tana wanzuwa ne wani ɗan lokaci sa'annan ta faku yanda mutumin da aka shaƙe shi irin shaƙa na mutuwa lokaci ɗan kaɗan zai ɗan wanzu sannan ya mutu ku fahimci wannan ko to wannan shine fassarar da wasu malamai suka yi Wasani أنه من قولهم شرق الميت بريئه wannan na biyu fasara na biyu yana daga cikin cewansu mamaci ya makura da yawunsa yawu ya ɗin makura mamaci ya ya makura mutum sai ya mutu zalam ya buga ba'dahu illa yasiran thumma yamut in ya zama to babu abin da ya ragu gare shi sai ɗan lokaci kaɗan sannan ya mutu kun irin yawu ya makure shi din nan saura kaɗan ya mutu to shine ma'anan sharqul mauta su ma ainihin ana jinkirta sallah saura kaɗan misali kamar sallan sallah fa azhar ko wani lokaci sallar la'azar sai a jinkirta shi saura kaɗan rana ya faɗi a ce rufi da saura minti ishirin haka ko saura minti goma sha biyar lokacin rana ya faɗi sai a zuwa fara sai ga shugaba ya fito ana ta fadanci sa'an nan ya zo mutane lamun limanci a nan kuma yana so ya ga duk manyan malaman nan suna masallacin ce ina malam wani ina malam wani ban gan shi ba kowane malami sai ya ya zo wannan masallacin idan baka zo ba to an san kai dan tawaye ne kuma za a hukunta ka to ka duba haka sahabbai suka yi hakuri da irin wayannan mutanen saboda manzon Allah ya riga ya musu umarni da su yi hakurin to ina me kuke tunanin da sahabbai sun yi hakuri da irin wayannan shugabanni kaga ne irin irin dabaran da ake yi wato saboda a zauna lafiya za su je su yi sallah a ɓoye sannan su fito mutum ya yi sallar shi na azahar ya yi sallar shi na la'asar sannan ya fito ya zo ya bi su a haka kawai a matsayin nafila kawai eh na'am na'am yana eh, ganin duk bai san kawai shi ya san abu ne na da eh, shi da duka na'am qalahu ƙwalahun nawawi wato imam an-nawawi shi ya faɗi wannan shi ya fasara a haka na'am wa yu'tabaru hadhihi as-salatu ka ka'annaha salatu al-munafiqin ana lura da irin wannan sallah wanda saura kaɗan rana ya faɗi sa'annan a zo a yi shi kamar sallan munafiqai ne wannan a التعليق إشارة إلى حديث رواه مسلم برقم 22 و600 كتاب المساجد ومواضيع الصلاة kamar yana ishara ne zuwa ga hadisin da muslim ya ruwaito kitabul masajid wa mawadi as-salah an anas bin malik wa labbuhu an al-ala bin abd arrahman annahu dakhala ala anas bin malik shi ala bin wato ya shiga wajen babban malami anas bin malik a gidansa bil a can basra ina sarafa min al lokacin da ya juya daga sallar azahar. wa daruhu bi jambil masjid alhali kuma gidansa yana gefen masallaci ne falamma da khalna alayhi qala da muka shiga wajen shi wano anas bin malik radiyallahu anhu sai ya ce a sallaitum al shin kun sallaci la'asar kuwa فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر تبقى تبقى من جويا ينزل يقول لك أزهر Lokacin sallar الأثر lokacin تنسل ake yi. a lokacin da sarki zai fito a yi sallar azahar lokacin kuma in ya shiga gida kuwa ba zai fito ba sai rana ya kusan faduwa sai ya fito a yi sallar la'asar da shi an fahimci wannan aiki to shi anas bin malik ke tambaya shin kun yi sallar la'asar sai muka ce mai la ai yanzu muka juya daga a wannan lokacin daga sallar azahar. na qala fa sallu al-asr sai ya ce ku yi sallar la'asar yanzu fa kumna fa sallaina eh tunda lokacin sallar la'asar ne shi sai muka tashi muka yi sallar la'asar falamman sarafna qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul a lokacin da muka tuya daga sallar la'asar sai yake cewa na ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tilka salatul munafiq wannan sallah ne na munafikai yajlisu yarqubu shamsa sallar munafiq yana zama yana dakon rana yana kallon rana yana kallon rana hatta idza kanat baina qarnay shaytan har sai rana ya kasance tsakanin kafan shedan wato sai rana saura kadan ya fito saura kadan rana ya bace qama fa naqaraha arba'an sai ya tashi kwankwasa ta hudu kwas yadda ka san zakara na cin gero an gane ko la yadhkuru Allah fiha illa qalila baya ambatar Allah a cikin da sai kadan kawai to yanzu kun gani da a ce zanga-zanga ya halatta me ya kamata a yi yanzu ya kamata su haɓai da waye da malamai da waye a fito a yi zanga-zanga ana so a hana mai addini a kan lokaci ba mai yadda ba wallahi ko za a kashe muka za kaza kaza kaza ina ba san gane kuma malamai su hau masallatai a zo a yi ta wa'azi kawai ta ko'ina wani shugaba ya zo kafiri ko kuma shugaba zindiki ya zo yana kawai hana musalla to wallahi bai isa ba an gane babban abin da tsakanin musulmi da shirka tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah to wa'annan mutane suna so su hana mu sallah yahudawa ne kaza kaza kaza kaza shin sahabbai sun yi haka kaga ba su yi ba an gane sun yi aiki da wasiyan da manzo Allah ya gaya musu kuma da suka yi amfani da shi shin daga baya an samu maslaha ko ba samu ba an samu maslaha da a sun yi aiki da irin usulubi na 'yan hamasa a zubar da jini ko ba biyan bukata an gano wani ko Ko iya zubila na'am wa ma zalika umira bis salati ma al jama'a wa ra'a hadha al imam wato kuma duk da haka ba sai aka yi umarni da yin sallah sallar jam'i a bayan wannan imam din allazi yu'akhiru salat imam wanda ke jinkirin sallah kun gane gashi sallah ne irin na munafikai amma kuma duk da haka annabi yace ayi sallah a bayansa قال لك صل في بيتك فإن وجدت جماعة يصلون في المسجد فصل معهم sai annabi ya ce ka yi sallah a cikin ɗakinka idan ka samu wasu jama'a suna sallah a masallaci ka yi sallah tare da su هؤلاء الذين يتعمدون تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإنهم وإن سكي غنغنتا jinkirin sallah zuwa ƙarshen lokacinta aw ila dukhuli alwaqti thani ko kuma zuwa ga shigan lokaci na biyu waqi'ina fi darima sun auka cikin laifi wayannan sun fada cikin ainihin kurakurai zunubi mai girma Lakin naka idza ra'aytahum yusalluna fi jama'a salli ma'ahum sai cewa kai idan ka ga suna sallah cikin jami'i kai sallah tare da su dabbit fil umur wato ku bi tsari a cikin al'amura kowane al'amari ku bi tsari a yi komai cikin tsari وهرس على وحدة wa وإبعاد umma عن الخلافات sannan kuma ka yi akan a kan haɗin kan jama'a duk wani abu wanda zai kawo haɗin kan jama'a in ba haramun ba ne wato ka yi a gare shi da kuma nisantar da al'umma daga saɓani allati tu'addi ila tamjikihim wa tashtitihim wato abin da zai janyo zuwa ga tarwatsa su da kuma watsa su shi wani al'amari wanda zai janyo tarwatsa jama'a da watsa jama'a to ku nisance shi daga in an ce za a yi tawaye ga wannan shugaba a kibin sallah to an janyo tarwatsewan jama'a da watsewa dan zai yi amfani da karfin soja an gane ya kamo malaman da suka mai sabani ya kashe su kaga wannan Allah kalli mun yi asarar malamai ko ko kuma ya kawo malaman ya daure kuma ya ci gaba da zalunci shi ya ci gaba da sabon Allah shi da sauran sakamakon to shugabanni na da suna da zafi a lokacin babu majalisar ninkan tsadinkin duniya babu ainihin wato yan wannan human rights activist lokacin wannan kungiya ta human rights activist kungiyar yahudawa wanda aka faɗin nan su ɗin nan suna sa ido a duniya yanzu gaba daya wato duk zafin shugaba yana yi yana ɗarɗar an gane in zai yi wani abu na mugunta sosai yakan yi ne a ɓoye zai iya kamo mutum a ɓoye a kashe shi kisan mummuke amma irin kisan da waɗannan suke yi waɗannan shugabannin a lokacin ba wani mai control ɗinsu idan shugaba ya kama ka sai yadda ya yi da kai babu wanda zai iya hana shi ya kashe ka babu wanda zai iya hana shi ya wulaƙanta ka amma a yanzu ba idan ka kama mutum daga duniya suna ihu laifin mai maka suna so su ji laifin sannan kuma a kai shi kotu a bincike laifin sannan a hukunta shi hukuncin da ya dace da shi na ba gane kaga wayannan kungiya kungiyan human rights activists duk da kasancewar su yahudawa sun dan rage wani nau'i na mugunta ga al'umma ko yahudawa ne sannan kuma ƙungiyar ƙungiya ne wanda tana ga kurakurai da yawa daga cikin kurakuranta idan an kama farawo yanzu a yanke mai hannu za su gaya ma wannan yanke hannun zalunci ne wannan yanke hannun ta yanke bil'adama ne an gani wannan yanke hannun akwai ƙauyenci a ciki haka duk mutumin da ya faɗi wannan ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka kafiri ne an fahimci wannan ko to kenan musulmi in ya zama to human rights activist sannan kuma ya zama to yana bin abin da suka kawo wani tsarin dokokinsu yana bin cikan kankan to wannan mutumin shi ma ba yahudi ne ba musulmi bane shi an gane duk da akwai masu shiga kawai don su ci abinci to irin wayannan ana gano su wato akwai kalmomin da suke iya faɗa ko da ba sa iya faɗa wani ya shiga wajen ne kawai don ana samun kuɗi sosai amma kuma yana takatsantsan akwai maganganun da ya san in ya faɗa ya fita musulunci yana kauce musu an gane amma kuma dole ne sai ya musu aikin da suke so daidai gwargwado to irin wannan human rights activist din nan gaskiya yana da haɗarin gaske yana da wuya mutum ya shiga ya tsira da imanin shi saboda kana iya ganin an kama mazinaci ko an kama barawo ko an kama wanda ya ridda kai za ka fito kana faɗa da wanda ya wanda zai hukunta su kuna ganin saudiya an sha kama barayi wato in za a yanke musu hannu sai wayannan yan majalisar ɗinkin duniya ko kuma yan human rights activists din nan sai su fito su ce wato yanke hannun barawa gaskiya zalunci ne kuma ƙauyanci ne lokacin shi ya wuce su faɗi manzannu da yawa amma kuma wannan baya hana hukuma ta saudiya ta zartar musu da hukunci wanda Allah ya riga ya wanda Allah ya zartar a kansu an gane to amma suna sanya saudiya daga cikin ƙungiyar ta'adda saboda wannan sun dauke shi ta'addanci ne misali amma abin da yake ceton saudiya wato tana da wadata sannan kuma tana mu'amala da ƙasar amurka to duk da ita ma amurka ba ta so amma tana fa'idantuwa da saudiya sai ta yi shiru ba ta ɗaukar wani mataki mai ƙarfi an fahimta a wanda da a ce ita amurka ba ta fa'idantuwa da saudiya fa'idantuwa mai tsanani ga duk wani abin da saudiya ta yi za a ɗauke shi ta'addanci ne sannan kuma za a kai shi teburin shawarwari a majalisar ɗinkin duniya kuma za a ɗauki mataki da a kan saudiya kun ga ai ba a taɓa ɗaukar mataki tsaura a ce an sanya ma saudiya wani irin takunkumi mai ƙarfi ba to kuma a ƙa'ida ya kamata a yi haka abin da ya sa ba a yi haka ba saudiya tana mu'amala da wasu ƙawaye kafirai ne wanda su kuma suna fa'idantuwa da ita ta hanyar kasuwanci da wasu al'amura to kuma idan suka sa hannu akan wannan saudiya tana iya kaura cewa ta koma wani bangare an gane to sai zama saudiya tana da wani irin karfi a kansu to wannan karfin ya sa saudiya irin tsarin mulkin ta bai musu ba irin tsarin mulkin saudiya na mulukiya su tsarin amerika da ɗinkin duniya suna son tsari ne na democracy ita kuma saudiya tsari ne na mulukiya idan wannan sarki ya rasu to akwai dan uwan shi ko dan shi ya hau ya ci da mulki na ba san gane to su ainihin wayannan kafiran ba su san wannan mulki amma kuma saboda Saudiya tana da karfi da tattalin arziki da kuɗi wanda in ka ce za ka yi adawa da ita ta tsallake ka da kuma wani waje to shi yasa kaga Saudiya tana ta cin karanta babu baka har yanzu sun kasa yin komai an fahimci wannan to kuma wannan tsari na ainihin wannan mulkiya din shi ya fi dacewa da Saudiya da saudiya za ta bi demokradiyya to da lallai nan gaba da tsarin musulunci na an canza shi ila nan gaba wani dan shi'a yayi kwantan bauna ya boye aqidarsa ya ta kamfen a matsayin shi ahlus sunna ne sai ya hau ya bayyana da aqidar shi ko wani dan ikwanul musulmi ko wani dan sururiya ko wani wani sufi yayi kwantan bauna sai ga nan gaba sufi ya zama shine shugaba mai mulki a kasar ko nan gaba dan shi'a ya zama mai mulki kuma suna dan shi'a na zama mai mulki a kasar abin da zai fara yi zai dumfara harami manya-manyan malaman nan na salafiya da suke karantarwa a wajen harami zai yi kiliyarin nan in yi kiliyarin ya ɗibo malaman shi a yanzu ba wajen yaya in kuma sufi ne ya samu wannan dama kuma kun san shi ma zai cire duk malaman sunan nan da suke yi harami ya yi kaza amma wannan gida ɗin da kuka gani gidan nan na sarauta na saudiya akwai alkawari tun daga zamanin kakansu ali sa'ud tun daga zamanin shi har zuwa yau akwai alƙawarin da aka rubuta tsakanin Muhammad bin Abdul Wahab da kakansu cewa har abada ba zai canza abin da malamai suka zo da shi ba zai yi biyayya shi shugaba ne ya ci gaba da mulkinsa amma ya kyala malamai su zartar da al'amura na addini kada a kuskura nan gaba a ce za a canza tsari na addinin a kawo shi an ko a kawo tufanci, ko a kawo na akida to za ka fi su gaba ɗaya duk wanda ya hau kan mulki yana nan yana kishi ga idan salafiya sai dai kaga ya dan samu karkacewa ta wani bangaren amma fa ahli sunna ne shi yana kishin salafiya duk gidan gaba ɗaya babu sufi gidan sarauta to yanzu da a canza wannan tsari na sarauta na saudiya a zo a koma demokradiyya da a tabbatar da wannan tsari na sarauta wanda zai fi maslaha ga saudiya na tabbatar muku aka fara demokradiyya sai yahudawa da amurka sun san dabaran da aka cire tsarin musulunci a samu su shugabanni zuwa su hau su cire tsarin musulunci su tabbatar da demokaradiyya a saudiya to amma wayannan sarakuna duk lalacewarsu ba za su cire tsari na musulunci ba an gano wani ko to saboda haka wato su yan bid'a sun yi iya kokarin su ta yanda za su nisantar da wato mahukunta na saudiya daga mulki an gane ko in aka cire mahukunta na saudiya sai ya zama to alhakin kulawa da makka da madina alhakin duk musulmin duniya ne alhakin dan shi'a ne alhakin sufi ne alhakin dan ikhwan ne alhakin kowaye za a zo a yi hadaka sai ya zama to ba su da iko akan makka da madina amma abin ya gagare su sannan kuma sun yi kokari akan sukan tsarin mulkiya kamar komeni ya yi iya kokari akan sukan tsarin mulkiya za ga yan ikhwan kwata-kwata ba sa son tsarin mulkiya saboda suna so a buɗe kofa na demokradiyya in za a buɗe demokradiyya to insha Allah nan gaba sai ɗayan ziyar mulki haka suke so an gane wannan ko to wannan tsarin na mulkiya din ya kange su daga abin da suke so kuma sannan tsarin mulkiya bai yi karo kai tsaye da addinin musulunci ba an ce shi khilaful aula ne wato shi tsari ne wanda barin shi yafi amma an yi shi ba haramun bane misali an gane wannan ko to ashe shi saboda maslaha barin shi a saudiya shine maslaha shekara wajen ɗari biyu da wani abu kenan ana wannan mulki kuma dukkan gaba ɗaya masu mulkin suna kan sunna sannan kuma suna kyala malaman harabin nan yan salafiya su ci gaba da yada addini ya kuke gani akwai maslaha ko babu ashe duk mutumin da kaga yana kira yana sukan wannan tsarin akwai dalili wato kalafiyar ne baya so to sai ya ringa rara gefe mai ko ya gaya mutane shi bai son salafiya kawai ya kamata a cire yan salafiya sai ce ma masu mulki na saudiya ne baya su eh mun san masu mulkin saudiya ba mala'iku bane masu mulki masu mulki na saudiya suna yin kurakurai da yawa amma maslahan nan na kariya ga mu ya fi mana komai na ba gani na'am fa ahlu sunna akhadhu bi hadha al manhaj wato ahlu sunna sun yi riko da wannan manhajin wa وراء ulati Umuri walau kanu Jawara suna sallah a bayan mahukunta a bayan shugabanni walau kanu jawara ko da shugabannin sun kasance wato alzalimai ne يصلون وراءهم الجمعة والعيدين وغيرهما suna sallah a bayan da sallan juma'a da sallar idi biyu da wani su suna yi nuna salawat da wani su daga cikin salloli duk ahlus suna suna sallah a bayan su Da salatin khusufi wal istisqa suna yin salatul khusuf sallar kifdewar rana suna sallar istisqai a bayan sallar roƙon ruwa ayyu salatin yusallunaha yusalli ma'ahum kowane irin sallah shugabannin suke yi su ahlus sunna ko kuma shi mai fahimtar sunna yana sallah a bayan su salatin tushra'u fi al-jama'a lana naqulu hadha duk wani sallah wanda aka shartanta wato jam'i a cikinta wato mu ahlus sunna ba ma cewa wannan limami dan bid'a ne ba za mu bi shi ba aw hadha al-imamu fajir aw fasiq mu ce wannan limami fajiri ne ko fasiki bal nusalli ma'ahum al-jama'a ma'ahu al-jama'a za mu yi sallan jam'i tare da shi Allahumma sai dai muna da masallatai da yawa ga masallatai da yawa na ahlus sunna ga masallatai da yawa na limaman kirki an gane kuma ya zama to ba hukuma ke jagorancin al'amarin ba kamar yadda muke a Najeriya yanzu ga masallatan sufaye ga masallatan ahlus sunna duka dai ina sai mutum ya kama hanya ya je na sufaye da na ahlus sunna kaga ba zai yiwu misali an gane ko tunda muna da masallatai isassu sai mu je masallatan ahlus sunna amma idan kwata-kwata ba masallatan ba sai na yan bid'a din sai mu duba mu gani yan bid'an sun yi ridda da bid'an su aka ce kai limamin wani katon boka ne boka ne cikakken boka mai mu'amala da iskokai da rohanai da aljannu shi ke limanci kuma ɓaro-ɓaro yake yi ba wani boye-boye to yaya sai abin shi a nan baya halatta abin shi amma limamin yana yin wani bid'a ne wanda bai fitar da shi musulunci ba an auna shi da ma'auni na salafiya an ga cewa bid'an ta tsaya ne ga fasikanci da ya rizaba A an gane dan sai an auna to da zaran bid'an ta tsaya ne ga fasikanci ko ga yarda ba ko kuma limamin tuhuma ake yi ba a gane ba har yanzu ba a gama tabbatarwa ba a nan wajen sai an tsaya sai an tabbatar in an tabbatar kafiri ne ba za a bi shi ba amma idan abin ya tsaya fasikanci za mu bi shi kan lalura an gane wannan ko na'am qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama khalfa kulli imamin muslim wato a bayan kowane limami musulmi kaji abin da ya faɗa kowane limami musulmi banda wanda ya rida bal kafir la nusalli wara'a kaga shi kafiri ba ma sallah a bayan shi dama kafiri yana sallah ne eh dama kafiri yana sallah ba ake nufi da kafiri a nan wanda ya rida ana nufin musulmi mai sallah amma ya yi rida da wato ya aikata wani abu wanda ya rida a nan wajen ba za mu yi sallah a bayan shi ba barran kana aw fajira shin mutumin kirki ne ya kasance ko mutumin banza matakar dai musulmi ne akwai wannan tambarin na musulunci tare da shi yaya za a yi sallah bayan shi لأن الخوارج يكفرون بالكبائر domin su ɗan khawarij suna kafirta mutane da ainihin manyan zunubai والمعتزلة لا يقولون كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين سوى معتزلة باسا تشير كافر في لأيكة كبائرة سنة تشير لا هو مؤمن ولا هو كافر bal huwa fi manzilatin bainal manzilatayn cewa shi mai aikata manyan zanubai shi ba mumini bane shi ba kafiri bane a'a yana cikin wani matsayi daga cikin matsayin guda biyu wato shi yana tsakiya ne suraka suna barin shi a matsayin musulmi a duniya amma a lahira kafiri ne shi domin suna cewa idan ya mutu zai dawo a wajen wutar jahannama sai dai suna cewa azaban shi ba zai kai azaban kafiri tsantsa ba amma ba zai dawama yaya zai wannan ba mage ba jan wace na ba cinya ba kafan baya tunda dai mutum zai dawo wutan jahannama har abada ba zai fita ba ai kafiri ne kawai e. fal inda indahum idha waqa'a fi ayi kabira su ɗan khawarij su a wajen su idan mutum ya afka cikin kowane irin babban zanibi kharaja an min da'iratil islam ya fita daga cikin da'ira ta musulunci in yayi ƙarya ko ya sha giya ko ya caca ko ya saba alƙawari ko ya yi zina ko ya yi luwadi to duk irin wannan ya aikata babban zunubi ko ya karbi cin hanci to ya fita daga cikin da'ira ta musulunci hakiman kana aw hukuma. shin shugaba ne mai mulki ko kuma shi talaka wanda ake wa mulki ko shugaba ne ko talaka ne an gani in shugaba ya karbi rashawa to ya yi ridda to in ya yi ridda kun ɗauka kawai da bakin suke faɗa suka ware suka ce mutum ya yi ridda to me zai biyo baya yau in kaji suna gaya muku ba shugaban ku kafiri ne ba to ba wai suna faɗa ba da kawai suna wasa a suna gaya muku za mu ɗauki mataki a kan shi tunda har shugaban ku ya yi ridda to kuma annabi ya ce man ku faɗa faqatulu duk wanda ya canza addinin ku kashe shi to shugaban ku hukuncin kisa ya hau kan yanzu shugaban ku dole ne mu cire shi daga kan mulki za mu sauke shugaban ku daga ina da kan mulki in ka ce musu a'a za su ce su sai sun sauke shi tunda ya riga ya yi rida su a wajensu shugaba ya yi tsariya ya yi rida shugaba ya saba alkawari ya yi wa talakawa alkawarin zai mutu titi da yake shi ke na ba gane wannan ya yi alkawarin zai titi bai samu ya yi ba ai kawai kafiri ne shi to kawai za su ɗauki makami ne kawai su ce za su tumfari inda yake in ma ya sauka kuma in sauka ɗin za su kama shi kashe shi ku ji wani ai to da haka za a yi ta yaki za a yi ta yaki su duk garin da suke to zama lafiya ya kare in dai akwai yan hawari a gari to shi ke nan, kuma su, ku da zaman lafiya kuma assalamu alaikum saboda da zaran suna nan yawan su ya dan fara kai, an suka yawa ɗari za su ce ma sun kai matakin yin jihadi su ɗari kawai sai su ya a garin kaduna gaba ɗaya ta bom ya tashi a kasuwan bacci da gudu kasuwan doka da gudu kawo abin ka ankara kowanne za su samu mutane goma kawai mutane goma sun isa su yamu kaduna gaba ɗaya an gane wannan ko su saboda su ka'idar zina duk wanda yake saban Allah ya yi ridda saboda haka in suna kallon ku a matsayin masu sabo masallacin ku ba masallacin musulunci bane a wajen za su iya kashe kowa a masallacin sannan akwai mutanen da za su kashe makaranta na boko makarantar islamiyya tun daga yan nazari har zuwa yan university kafirai ne a wajen su har ƙananan yara jarirai kafirtawa suke wasu daga cikin akwai yan kawari yan azarika masu bin masu bin ainihin mazhaba na nafi wa al'azrak shi ya ce hatta jariri in har baban shi kafiri ne to jaririn ma'ar ne yadda za a kwantar da ainihin babban mutum a yanka haka za a ɗauko jariri a wulwula shi ko a kashe shi in naka in tazarhu yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara lalle kai in ka kyale su za su batar da za su batar da bayanka ko ba za su haifa ba illa fajiran kafara saka ƴaƴan su yadda su ma suke fajirai kafirai su ma ƴaƴan su fujar ne wa kufara haka suka yi mummunan fahimta ga wannan nassin sun manta nassin yana magana ne akan itibaru masa ya kunu wato ana nufin nan gaba yaran za su iya girma a yanzu dai musulmi ne ma min mauludin illa yuladu alal fitra ko ma min mauludin illa yuladu alal fitra fa abuwahu yuhawiranihi aw yunassiranihi aw yumajjisani babu wani abun haihuwa da wani jariri ana haihuwan shi ne akan musulunci Ko wani yaro musulmi ne shi in ma sai dai baban shi ya mai da shi ba yahude ko ba nasara ko ba mujusi nan gaba in ya balaga amma lokacin da aka haife shi ne shi musulmi ne shi su da yake suna da karancin aiki da hadisi su duk wani hadisi wanda ya zo daga aliyu bin abi talib ba su yi aiki da shi ba kuma duk hadisin da ya zo daga usman dan affan wato bayan bayan yayi wannan kurakuran in ji farko kafin yayi wannan kurakuran suna karban hadisi amma duk hadisin da ya zo daga duk wani sahabin da ya goyi bayan shi bayan wannan fitina ta zo ba sa karba to suna da karancin hadisai su yan khawarij saboda haka suna gina hukunci kan doron qur'ani ne da kuma fasara irin tasu ba fasara irin ta salafu salih ba to anan suka samu kurakurai da yawa a cikin al'amuransu an gane wani ko saboda haka wannan shine aqida ta yan khawarij na'am amma ahlus sunna fala yakhruju indahum min al-islam amma su ahlus sunna wato su irin wayannan masu zaben Allah masu aikata kaba'ira wanda ba shirka ba ba sa fita daga musulunci indahum a wajensu irtikazul kabirati ma lam yastahillaha Wa idan mutum ya aikata kaba'ira ba ya fita daga musulunci matukar bai halatta kaba'iran ba idan mutum yayi zina amma ya san zina babu kyau musulmi ne shi mai sabon Allah ya sha giya amma ya san shan giya babu kyau ya yi caca ya san caca babu kyau musulmi ne mai sabon Allah amma idan ya ce shan giya halal ne zina halal ne halal ne luwaɗi halal ne caca halal ne to a nan da ya yi mai a nan da ya zama to kafiri ya yi rida an gane ko na'am wala ya khuruju min al-islam illa bil kufri wa shirk kuma baya fita daga musulunci sai da kafirci da shirka an gane idan mutum ya aikata kafirci ko ya aikata shirka a lokacin da yake fita daga musulunci أما بالمعاصي ولو كانت كبيرة ولو أصر عليها فهو مذنب مجرم أما تهني سابع الله وتكودا يا كسن شيء كبائر لي كما يناتي أكنتا yana ta yin zina an mai wa'azi an mai wa'azi ya nace ya fito ba yana ta shan giya an yi an yi mai wa'azi in ka zo kana wa'azi ya ce akar maka lawo kabarinka daban nawa daban abin aka faɗa kafin maka janyo ayan na yanzu ya zaka yi yana zuwa masallacin ku kuyi sallah tare da shi yana gama a wata yan budurwa tana nan a kofa kuma kofa tana nan can dan kofa gefe masallaci yana gama zai rungumi kayan shi kawai daki an yi an yi an yi ce babu ruwan ku na san ayoyi da zaka je sun ce ba zaka janyo ma ayata zama ne da kuma hadisi la lil zalimi la yanzu ne na sani tare da kai kai yi ba shi ya ba. ka san ma islamiyya na fi kokari to kyale ni ya za ka yi da irin wannan kaga irin wannan tun daga shi ya san gaskiya kuma ya san bai kyauta ba amma ka kyale shi ya ci gaba da yi to wannan in ba wai ya ce kyale min zina halal ba ne, to musulmi ne amma fasiki an gane kullum yana sabo imanin shi rabuwa yake yauwa ana jiye ne tsoron wato ya rabu da imanin shi gaba ɗaya ya ci gaba da yi amma dai musulmi ne an gane ko fa huwa muznibun shi wannan mai zunubi ne ko mai laifi mutawa'adun alaiha bin kuma ana ana kecewa ga wannan zunubi da wuta lakin la nukhrijuhu min dairati islam sai dai cewa malam yace shekarbi Allah ya masa rahama ce sai dai ba za mu fitar da shi ba daga da'ira ta musulunci dan wannan wala nahkum alaihi bil khulud fi nar kuma ba za mu yi hukunci a gare shi da dawama a cikin wuta ba mu ce zai dawama a wuta saboda sabon Allah hmm? na'am masha Allah wa alaikum assalam suna ban mata ne a ba dai ahlus sunna sai ka ce wasu daga cikin amawa a yadda za a yi ahlus suna da kowa in ji mutum ya ce duk wanda ya kace wanda ya kisa kai kafiri ne to amine shi domin mutumin da yake da fahimta na sunna ya san kiran kisan kai ba shirka ne an gane irin gama garin mutane su ne masu cewa ai duk mai kisan kai kafiri ne kafirta shi amma mutumin da ya karatu ya san ƙida ta sunna ba zai faɗa ka ba gaskiya shi wannan wanda ya magana ka gani da rawani ne amma amini shi da gaskiyar magana eh wa alaikum assalam to na kira sallah sarakuna ina ga ka daga bayani ko sarakuna suna nan sun yi sallah ne a ɓoye ba akwai sarakuna masu jinkirin sallah kuma in baka yi sallah bayan su ba su kama ka su hukunta ka to kuma manzo Allah ya ce irin wayannan sarakuna an zo ku yi sallah ku a ɓoye a cikin daji ku bari kowa ya sani sannan sai ku zo ku zo ku bi sallah daga baya a gane sai zama na shirya a gare ku to sai ka zo ka ce to tunda dai za mu tsawaye a zuwa kira sallah sarki ya ji yaya eh shi ne bayani kawai za a yi kira za a shiga ɗaki a lallafa a yi sallah ko yi kada dan in wani ya sani ko ko an yi dogari da sarki ya ji labarin zai kama su in kana yi kama wani yanzu ka wani kace yi kama wani caji ne zai daga murya ko zai yi kama to ya daga murya wani yi kama ya tona muku asiri na eh za su iya ba su daga murya ba shi ne na'am to Allah shi taimake mu barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta